Kwankwasiya Al'umma ku dakata ku kalli wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ji da ganin abubuwan da ya kamata a ce kun gani ko kun sani na abubuwan da ke ta faruwa. Waɗanda suke ta kai kawo a kafafen sada zumunta na social media a dangane da sha'ani ko kuma a dangane da al'amuran da suka ɓarke a cikin jihar Kano. tun tali ma'ana tun abin da ya faru a can farko tun wancan zaɓen ba wannan ba wanda aka ci gaba da zargi wanda a wancan lokacin aka ce lallai abba ne ya ci amma ƙarshe alƙalma suka canza gwamna gandu da ya ci ya maimaita wanda daga bisani abubuwa da dama sun faru kama daga cire sanusi lami da sanusi daga sarautar kano da kuma ƙara wannan sarauta ma'ana ƙara wasu sarakunan bayan sarki ɗaya sai kuma abubuwan da ke faruwa yanzu na nasara abba gida gida wanda ya watsa jam'iyya mai mulki ko kuma a ce ya kada su ya ci mulkin jihar kano wanda a halin da ake ciki yanzu kwankwasiya ce ta anshi jihar to abubuwan da dai ke faruwa a halin da ake ciki yanzu shine ta bangare na lamarin mai girma tsohon sarkin kanan wanda ganduje ya cire ɗaya daga cikin makusantan ganduje ya fito ya magana dalilin cire mai girma sanusi lami da sanusi tun wancan lokacin wanda al'amura suna nuna cewa lallai yana tare da wannan gwamnatin ga dai bidiyo za mu sa muku daga farkon sa har ƙarshe sai ku tsaya ku kalla domin ji da ganin abin da ya faru kan mu sa muku muna sanar da ku tun nan in yau ne zuwan ku na farko a cikin wannan tasha ku daure ku danna mana alamar subscribe haka zalika ku danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka kai inconclusive sarkin kano bai samu zama ba ya je abuja fadar gwamnati ba a san nawa ba lalle lalle a bawa abba shi ne ya ce kai ba inec ba ne kai ba kai ka kirga ba kai baka je wurin zaɓe ba baka san inda aka yi ba ba ka da wakilai amma ya dage ya riga mata ce a ba ruwanta sai abin da inec ta yi yayyayi aka kiru aka kiru shi salamatu ya da kira malaman kano ya sa su shiga rediyo wasu na jikinsa wasu malamai na jikinsa ya ce su shiga rediyo su ce mutukar ba a ba abba ba kano za ta kama wuta malamai suka yi ta wannan maganganun aka yi kamar kano za ta kone suka rike ta kano shi ya rike ta kano aka yi ta jura mutane kwankwa na yi su suna yi wannan abin ba a yi aiki da shi aka zo aka tabbatar da gwamna shi. maimakon ya haƙura haka a wannan lokacin ba dubi kotu wallahi idan kika ga rawar da su Musulmi da su musayi domin a bincike gwamna a kwace a ba wannan duk wani karfi da kika sani ya nuna Allah ya kiyarta da kotun jiha da ta Kaduna da ta Abuja duka karfin duniya ya nuna karshe ran da za mu tafi Supreme Court ma ranar muna Abuja idan nan yake cewa yana abujan ya tafi Abuja, duk wani babba ya ji ya gan shi wallahi wanda zahiri ya fito baban gida amma duk inda je sai an bugo an gaya gwamna gashi ya zo yana roƙon a cire ka gashi ya zo yana roƙon ka ba amma salamatu ba wanda muka gani na zahiri wanda muka yadda sai wanda muka gan shi gashi a gaban baban gida kuma ba ya zuwa amma ana rubuta a supreme court din ya je a supreme court nan aka zo ya ce da abba ya zauna an tabbatar masa cewa za a kwace wannan abin a ba ya yadda ya ce da abban sai daya abban ya je kaduna ya je abuja kowa ya ga hoto na da abban ma da mu da musa ilyas kwankwaso wannan zuwa sai da daddare suka shirya komai idan aka sauka a kano za su sauko ga baki ɗansa airport zai tura sarakunan um, yaransa na fada da mutanen kwakwasiya a taro su su shiga buɗaɗɗiyar mota ɗin na ta sarki su daga mutane hannu tun daga can har zuwa fadar gwamna har fadar sarki sannan suka ce za a yi ta buga bindiga ta zarauta ba kakkautawa saboda murna an tuɓe an cire ganduje duk wannan abin an gaya ganduje duka amma ganduje bai dan mataki aka yi ganduje ya nasara salamatu ganduje ya nasara aka yi nasara a supreme court maimakon a dawo sai kuma ya sake dawa kan sarakunan da aka yi ya sake tsunduma kotu sai an cire wannan sarakuna kotu ta zo ta ce ta dakatar da su saboda an yi abin da ba daidai ba a wurin dokar tabbatar da su ganduje ya gani maimakon so a ɗaukaka ƙara in an ɗaukaka ƙara a yi ta yi har lokaci ya cinye sai ganduje da yake fi shi kwakwalwa da wayo sai ganduje ya ce mun yarda da abin abin da kotu ta ce kure aka a wurin dokar to za mu gyara kuskura-kura sai aka sake mai da abin majalisa aka gyara kuskura aka tabbatar da sarakuna bai gaji ba ya ci gaba da karar ganduje a'a ai ko ya ci sai na kara sami ki wannan sai dai a kara mun gwamnati biyar ne sai ya shiga salamati daga nan aka yi nasara da shi aka bar sarakuna aka kawo doka aka ba wa ganduje doka majalisa yana da ikon tsige sarki da dasa sarki a sashi a tsige sarki a dasa sarki aka ba ganduje wannan dokar ta karɓu kuma bayan da za ka yi ita amma maimakon ganduje ya ga wannan dokar ya cire shi a ranar duk mun ce cire shi duka duk wani mai faɗa a ji a gaban gwamna mun kowa ce cire shi tunda an baka dama ya ce a'a ai ba haka ake dan an baka damar yin wani abu to kar ka yi abin kuma da zai zama azaba ga wani a kyale shi sai dai in ya ki bin dokokin a cikin dokar akwai in an kirawo ka taro uku baka je ba za a cire ka akwai in baka biyayya da gwamnati ba za a cire ka duka irin wannan amma tun da aka zo gwamna da ya tashi fa ga sarakunan da ya nada amma sai ya ce ciyaman na sarakunan sarki ne amma salamatu tiran ran da aka bai da shi ciyaman da sarki bai taba zuwa taro ko sau ɗaya na sarakunan an kira shi baya so ko ɗaya ba zai je duk dokokin ya kira shi doka ce idan zai fita sai ya sanar da gwamnati tun da aka yi wannan ya fita ya fi so hamsin ya fi so ɗari ma tsakanin najeriya waje da cikin gida ba ɗaya da ya taɓa cewa a shi a eh, gwamna ya shi yanzu dan Allah jama'a ranar da za a cire su musulmi da sunusi ranar ya kiran yan majalisu ya yi mutum da wasu hannamu ba mu sanin me suka yi ba a ranar an kiransa an yi taron almajirai ranar aka ce ya zo don ya yi magana wallahi gwamna sai da ya leko bayan an daɗe wurin karfe kusan nawa bai fito ba gwamna leko ce sarki ya zo an shirya sarki wurin zaman su ba gwamna ya leko ya fito ya ce sarki ya zo aka ce wallahi bai zo sai aka ce ya aiko a ga mai bai da lafiya wannan ce ta shi kenan wannan ranar ta fada masa wannan ranar ita ce ajabinsa a mulki wannan aka sarewa muci jiwa aka da Allah ya sa mu dace wannan shine bidiyo ko lafazi wanda ke nuni da abubuwan da suka faru waɗanda suka haddasa tsigewa ko a ce cire mai girma sanusi lamida sanusi a wancan lokaci daga sarautar jihar kano kamar yadda wannan ya faɗa duk da cewa ya faɗa ne ba mu ce muna da tabbaci a kan lamarin ba sakamakon ana zantawa da shi ne ya eh, wannan jawabi ba zama suka yi ba sanusi lamidan ya faɗa shi ya faɗa kuma dai menene Allah subhanahu Ta'ala ya sa mu dace ba komai yasa muke kawo muku irin waɗannan bidiyoyi ba sai idan muka ga kura ta taso abubuwa na ta faruwa a kafafen sada zumunta na social media kama daga irin bidiyoyin da ke ta faruwa a halin da ake ciki yanzu waɗanda suke nuni da mai girma abba ya ce kaza abba ya ce kaza abba ya ce kaza ma'ana zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano wanda wasu abubuwa don mutane ne ke kirkira suke haɗawa domin ya kasance su tada zaune tsaye ko kuma su haifar da kace na ce a kullum a kowace rana muna sanar da al'umma duk irin labarin da za ku bibiya ko ka nemo labari a mabuga ingantatta ko kuma a ce ma'asasa ingantatta inda kuka yadda da sahihancin su irin labaran facebook twitter da sauran wajaje akwai waɗanda su aikin suke nan ƙirƙirar labari su watsa wanda zai haifar da cece ku ce a yi sa'insa a kan lamarin wannan dalilin ne yasa muke ƙara jan hankalin matasa waɗanda suke rike irin wannan saƙon akan ku gaggawar saki ku daina sakamakon ce za ka biye ma irin waɗannan labarai na ƙanzan kurege waɗanda wasu ke tsayawa su ƙirƙira ko su hassasa za ka iya ka jefa kanka a cikin wani yanayin tagagin. ta ɗaya ɓangaren kuma na abubuwan da ke faruwa a cikin jihar kano jihar kano jiha ce wadda take shakwara kundum in aka ce shakwara kundum wadda duk wani al'amari wanda aka ce a kano ake yin sa za ga al'amarin ya bambanta da na kowace jiha kamar ɓangare na siyasa a cikin wannan jiha kowa ya san kaf irin abubuwan da suka faru a ɗan tsakanin nan irin takun saƙa da sauran abubuwan da suka faru wanda har ta kai ga dai an kada su gawuna ko kuma a ce an kada jam'iyya mai mulki sabuwar jam'iyya ta ci nnpp ƙarƙashin kwankwasiya wanda hakan ya haddasa abubuwa da dama kama daga fitowar zanga-zangar jam'iyyar da ta faɗi zuwa kuma abubuwan da suka faru a lokacin zaben shugaban kasa ba su muke mu ce kaza da kaza suka faru ba sai dai a ja hankalin matasa saboda wasu abubuwan da su ake aiki Matashi rayuwarka tana da matuƙar fa'ida, ka tsaya ka iya bakin ƙoƙari wajen ganin kai abin da ya dace da rayuwarka ya fi ka fito a ta bangar siyasa ana kai kawo ana aikata abin da ba shi kenan da kai ba. Wannan shine jan kunne da jan hankalin da malamai da sauran dattawa har da 'yan siyasa na gari za ku ga suna ma al'ummar su hudu ba. wasu kuma 'yan siyasa za a ga a kullum zugo ku suke sannan kuma suna watsa muku aniyar da ba ita kenan ba su ɗau kuɗi su baku ko kuma su baku wasu kayayyakin shaye-shayen wanda a dalilin haka yasa ake jan hankalin matasa akan ku tsaya ku abin da ya dace kar ku biye mashiririta Allah sarki Allah ya ji kan wani fitaccen malamin addini a cikin wannan ƙasa marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam wanda yake cewa matasa ku ba 'yan iska ne kar ku kuskura ku bari wani ya maida ku 'yan iska mutanen banza.